Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na ka ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure wani lamari da yake kai ga kisa. Yau za mu mai da hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma 'yan gwagwarmaya kare hakkin iyali, da Malam Abba Bello jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali. da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari matakan da cibiyarsu ke ɗauka na shawo kan wannan lamari. Matakanmu na farko shine kare afkuwarsu. Mukan yi amfani da ɓangarori ko kuma al'amura kamar irin naku na jarida wurin wayar da kan mutane da ilimantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan while kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba masu zaman kansu kenan domin yin wannan ayyuka na ilimantarwa da wayewa da mutane kai sannan kamar da na fara faɗi ya danganta misali madauki spouses battery din nan mm. yawancin aka magana akan lakadawa wace duka ko mace ta mace ta lakadawa miji da duka mm. to kaga it's possible za a samu raunuka mm. da ciwuka to kaga ana buƙatar su dokta anan masu shigo ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abin ya fara yanzu baka wani misali a nan kano aka samu mai gidan da ya hau mota kawai sun samu sabani da matarsa ya hau motarsa ya riba sa biyu shi ya hada kafafuwanta da gate din gidan da mota ya mata kare a shida a kafa su kaga wannan bayan kayi magani na warkewar ta kuma kana buƙatar su da shi kai irin wannan aiki na saka social support din mm. da zaka zaunar da su ka amma fahimci menene ma matsala yawa masana kwakwalwa su fahimci menene a kuma wanda dole din sai ka dangana da bangaren shari'a maybe ka shigo da 'yan sanda akwai wanda muka yana da 'ya'yan da komai bayan kotu ta ba da hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan kuma ta ce kotu ta ba da umarni ya mayar da su ya ki mayar da su sai da muka hada da 'yan sanda suka kamo shi aka daure shi sannan aka umarni su koma gidan su ya danganta da irin wani matsala ne yaya abin ya faru da shauransu idan kuma da Allah ya kiyaye ne wanda zai resolving to ba za a samu afkuwar rashin rai raga wannan gaba ɗaya magana ce ta shari'a za ta shiga ciki su magana nan tun daga shi malam abu yana cewa har ma ana kaiwa ga kotu amma kuma kamar yadda dai muka faru wannan tattaunawa shine har yanzu alƙalman nan fa suna karuwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba a hukuncin da ake da aka kama ga wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa ko kuma a ainihin dokokin da muke da su ne akan wannan batu ba su da ba su dau wato hukunce hukunce masu tsaurin da za su koya mutane darasi ba to a nan gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba a ƙiganin gaskiya kamar yadda ake faɗa idan mutum bai yi niyyar canja ba babu abin da za ka yi masa wajen canji sai dai ko ka yi amfani da ƙarfin hukuma ka ɗaure shi ka aji shi a gidan yari inda zai zauna idan ya ji yana so ya buga abu sai ya bugi bango hakikanin gaskiya al'ummanmu gaskiya muna da matsala hakikanin gaskiya muna da matsala kuma dole sai mun gawa kanmu gaskiya kamar misali yanzu ana magana kan batu na auratayya wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shine mafaka ta farko wanda yaro ya sani kuma shine mafaka ta farko wajen gina al'umma gaba gida to amma zaka ga cewa kalubalen da ke cikinta zaka ga mijin bai san hakkin matarsa ba ba ta gama sanin hakkin shi kawai da ya riga abin da ya riga ya sani shine batu na e hakkinsa ne dole ya zo ya samu ta dole ta dafa masa abinci amma bai san wani irin hakki ne ta ya ta ya kanta ba akan shi bai san wani irin hakki ne ya ta na kan iyalansa ba bai san hakkin makotakarsa ba kuma haka zalika haka abin yake ci gaba kuma idan an zauna kuma idan an tashi yawanci ko a gurin faɗan ne zaka ji laifin nan jinsi ɗaya ke ɗorawa kuma duk inda ka ce za ka ɗora jinsi ɗaya ba tare da ka ji jinsi biyun ba to definitely ɗaya daga cikinsu kamar yadda dakta yake faɗa kuma kamar yadda malam abba yake faɗa dole ne ɗaya daga cikinsu idan ya ji an takura masa sosai ya ga tura ta kai bango kuma ba shi da mafita dole zai nema wa kansa mafita. to idan haka ne misali tun da muna da dokoki dokokin ne ba su wadata ba. idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki ba sai an kawo wayan nan kisa-kisan ko tuna ba tukunna sannan za a yi aiwatar da su. da zaran ka kai kamar yadda na fara magana a baya da zaran ka fara magana ka fara cewa za ka kai ƙara kotu ka zama abin allah ya wadara a cikin al'umma to amma kamar misali waɗanda aka kama wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu ɗin aka kai kotun za ki ga da zancen ya fara an yi rini an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu sai zancen ya kwaranye ba a zuwa har ƙarshe a ji cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma me hukuncin da alkali ya zartar don ya zama darasi ga waɗanda su akwai guraren da ake fashin ki wato akwai abin da Maryam take so ta fito da shi wanda ni na riga na hararo shi bisa billah ka san mu da su su su doctor suna zaune a asibiti wani lokaci in ba zuwa kai ka same su taso kuma larura ta taso ba mm. za su yi amma mu muna cikin al'umma wato akwai larura ta mutane ba su fahimci menene ma hakkin su yanzu kamar matan da na baka misali zan za ka yi mamaki dan ce maka tana kwance a gadon asibiti ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata hakinta ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren wacan da mijinci ta kata da mota ita nake baka mai misali mm. ka san duk sai da muka gama bayanan mu kuka take da idan da sai ta ce ɗaya daga cikin mu mace daga cikin mu ta tsaya tana son za ta yi magana da ita mm. duk muka fice muka ba ka san sakon da tace a zo a gaya mana cewar ita fa komi ma za mu yi mata ta haƙura kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta ka fahimci inda nake na dusa kenan eh wasu daga cikin mu suka zama provoked Eh, amma misali uh, kun uh, ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilin ta wato magana ta gaskiya ka gane ko a irin wannan yanayin baka takura ma mutum doctor zai yi bayani sosai a irin wannan magana baka takura ma mutum ka nemi wani bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abin nan naka kawai inda shawara ka bayar dan mu a kansan abin da nuna mana shine baka da hujjar kai mutum hukunci ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara zaɓin za ka zube masa ya rage ruwansa ya ɗauka fa hmm. irin wane ne baka da hukuncin na ka ce fa dole sai an tafi kotu kuma shi ke na hakan kuka kyale ta to labarin da yana na yana da tsayi amma ina nuna maka irin wato eh, na kasu ko kuma kalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin wannan da kuma al'umma generally kamar yadda Maryam ta faɗa kamar yadda ya riga ya faɗa ya kuma dora ka san akwai kasa sai da dama wanda za a iya cewa na bashi da Allah kuma sannan society dinmu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan aurenka ya rabu idan akwai cutarwa a batu na aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramun ba ne baka zauna ka ce kana neman a sauwaƙe maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana ta. zalunci fiye da yadda baka zato da zai yi watanni bai ma san cin ta ba bai san shan ta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro-baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'ummar ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ne ba za ta fara kawowa a kanta watakila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem there is a psychological problem kenan ta zamto disoriented kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa so maganin kar yi kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi To nan za mu ja birki kan wannan batu a wannan karan. Sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin su duka da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.